Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci ‘yan uwa, insha Allah za mu kawo muku wani ɗan takaitaccen raddi tare da nasiha wanda Shahararren malamin addinin Musulunci na wato profeso Isa Ali Ibrahim Fantami ya yi zuwa ga su Dr. Idris Dutsen Tanshi da ire-irensa a game da irin usulubin da suka ɗauka na da'awa inda Sheikh profeso Isa Ali Ibrahim Fantami bayyana cewa irin yanayin wannan wannan wannan koyarwar su Dr. Idris Dutsen Tanshi bai kamata su dinga koyarwa haka ba ba daidai ba ne ba shehin malamin ya faɗi ire-iren irin yace ya kamata a ce sun ɗau seti na da'awar da ya kamata su dinga yi ba wai irin wanda suke a wannan lokaci ba insha Allah ku biyo mu yanzu a wannan tasha ta zumuncin mu TV mai albarka don ji yacce Profeso Isa Ali Ibrahim Fantami ya yi cikakken bayani game da ire-iren irin da a wasu Dr. Idris Dutsen Tanshi a yi sauraro da kallo lafiya. lafazin da kake ake da shi daga wani ya ji ya gane cewa kiyayya ne ba zai fahimce ka ba kuma kai ka gwada da kanka yau wani ya je ya kafa wa'azi ya zage ka daga nan ka fara gaba da shi to kai yayi waɗanda kake musu in baka da hakurin an maka su da kake musu fayayine ne shi wa'azi dan kana yi bai zama an baka laisin din ka ci mutuncin kowa ka zagi kowa ka yi wa kowa ka zai ba dalili ba ne ko da fa kana wa'azin ba ka da yaƙinin fa kai dan aljanna ne kawai lalume kake haske babu wani mutumin da ya san a yanzu shi tabbas dan aljanna ne wani ya zo yana yi wa khalifa rashid nasiha yana zaginsa sai ce dakata bawan allah ya ce duk fa imaninka baka kai annabi musa da haruna ba ko ka kai ya ce ban kai ba ya ce to ni da kake wa'azi in ka kafurci ne ban kai fir'auna ba ya ce eh ya ce amma duk da haka fa Allah da ya tura masu imani Musa da Haruna ga Fir'auna sai ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha an tura waɗanda suka fi ka imani wajen wanda ya fi shi shi kafirci amma aka ce a yi magana mai taushi jama'a da kuke ga mu zo mu yi nasiha mu yi muku murmushi mu yi karatu ba fa mu iya bakar magana ba ne wallahi idan da wai halal ne kuma haka ne in muka buɗe captan bakar magana da sharrin wallahi da karamin mai ma in yabi wajen gudu zai yi amma wallahi ba za mu yi ba za mu iya haƙura da duk mutuncinmu don me don addinin Allah ya ci gaba ba mun zo nan muna karanta da ku don ku ɗauka mu na kwarai ba ne a'a don ku ɗauka addinin musulunci hanyar tsira ne shi shine sakonmu to mun haƙura da mutuncinmu gaba ɗaya don addinin Allah ya nasara shi sa ba mutumin da ya kai wai dan na karatu wa in tamka masa babu shi in ka ji ko mun yi shiru ba wai ba abin fada bane a shi sa mukan fada in kana da hujja zo gaba gare mu ka zauna a nan sai ku gane fama rabi hat tijaratuhu duk mutumin da ya san yana da hujja to sai zo ya tunkare mu ba ma dagawa ko alfahari da ilimi ka zo gaba na kai yawwa amma babu dalilin mu zo karantar da ko mu tsaya mu ta baku labari a wane ya zagi wane wane ya ci mutuncin wane wane ya ce kaza ni Allah ya isa ni ban yadda ba bari baku labarin kaza wajen wa'azi ba wajen labari bane wajen karantar da mutane su san Allah ne su bauta mar ba wai mu su girmama mu bane ba shine manufar ba ba shine manufar ba shi aikin mai da'awa ai da'awa ila sabili rabbika ne ila sabila ila da suka fa ila sabili rabbika ne za ka yi kira zuwa ga Allah ne ba zuwa ga kanka ba in ka tsaya kira zuwa ga kanka sai ka bata musu lokacin banza kuma kare kanka ba za ka karu ba ba zai ka karu ba so shi mai karantar da addini mai hakuri ne mai juriya ne kuma yana yi kamar likitan mahaukata ne kana yi mahaukaci in ya zo ko dukanka zai likitan zai zuciya idan mahaukaci ya ana treated yadda ki mai jinya sai mai jinya ya kai duka sun zama mai <laughs> sun zama mahaukata duka biyu to sai ba wanda zai sun wani ko likitan yara ƙanana ka zo zaka yaro allura sai ya cije ka sai ka kama hannunsa da karfi ka ciza kai ma ka zama yaro ba aikin ka bane duk yadda za a saka maka da sharri a karantar da addini ka tsaya akan addinin karkatamka tamka tarko ka nada kake so ka kama mutane su bi Allah to karka daga kara tsuntsun zai gudu kawai damuwar ka tarkon da ke gaba gare ka to mu rika zama masu haƙuri a karantar da addini yana tayar mun da hankali yadda ake mai da addini a yi ta musu a yi ta zage-zage a yi ta cin mutuncin juna ba haka addini yake ba wani lokaci ma kan zargi ba ma matsala ce diniya ba sai a da wuri wajen cin mutuncin mutane ba addini haka yake ba addini shine ka karantar da mutane Allah ka karantar da mutane addini su san Allah su bauta ma shine abin da ka tara su shine abin da na tara su so duk wanda zai tashi yayi wa'azi ya karantar ya zama ɗalibin ilimi don Allah mu zama masu haƙuri don Allah mu zama masu juriya don Allah mu rika fifita kira zuwa ga addinin Allah mu manta da maganan wai a'a wane ya zage ni wane ya mun kaza ba aikin ka bane addinin zaka sa a gaba sai ka karanta sai a fahimta muhallu shahid dai shine fir'auna ne ake wa'azi aka ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha a cikin suratu taha aya ta 44 su suka ce me qala rabbana innana nakhafu ayyafarta alaina aw ayyadgha wannan shine muhallu shahid kaga anan ayyafarta alayya ahadin minkum au yadda kaga ya zama kaman ikitibasi ne daga ayar azzajaruk duk wanda yake ya makwabci Allah to ya ɗaukaka manista jarallah fa huwa hafizun duk wanda ya makwabci Allah ya karu an kare shi kuma ya ɗaukaka jalla fana'uk ai azuma fana'uk sannan yabonka Allah ya ɗaukaka wala ilaha illa ant babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya addu'a ta 130 du'a man khafa zulma sultan ita ma addu'ar wanda ya ji tsoron zaluncin wani shugaba da ake ga yake zalunci Allah ya kare mu duka na'am faqra الله أكبر الله عظيم خلقه جميعا ƙwararren malamin addinin musulunci na Najeriya kuma tsohon ministan sadarwa wato a Profesor Isa Ali Ibrahim Fantami kenan a yayin da yake raddi da tare da nasiha zuwa ga masu irin usulubin su Dr. Idris Dutsen Tanshi na irin yanayin yacce suke yin da'awa wanda Sheikh Profesor Isa Ali Ibrahim Fantami an jece ya fito ya nuna cewa irin yacce suke suke irin wannan da'awa bai kamata ba ya kamata idan mutum zai yi da'awa ya zamo mai hakuri kuma mutum ya zamo idan an taɓa shi ba lalle sai ya fito ya ce shi ma masu yara ya rama ba da sauran dai bayani bayanai da aka ji Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami ya fata fada bayan ba fatan mu a nan Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta a ci gaba da kasancewa a wannan tasha ta zumuncin mu TV dan ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don warwa da al'umma kai akan ana addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu